jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiyya kafin babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam wanda aka fi sani da albani zaria allah ubangiji ya ji kashi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren laraba daren ashirin da hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama daga maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da tara ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lamban kasar ta arba'in da takwas insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun wannan littafi ne albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولكم الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبنجد يجيك شجرها إذا جماعة ما سوبي بي ما وانا درسي وسمان تابا من شجا قبل جمالا يفار كومنا منا ذكرورين da ake yi a cikin sujuda a inda muka fara jin waɗannan zikirori ɗaya bayan ɗaya mun kai تبقي a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka za mu ainihin wato ci gaba daga kan wannan gaba insha Allah kafin sannan akwai tambaya da aka yi a ƙarshen darasin da ya gabata akan waɗannan lafuzan zikirori da muke ji idan kuka lura za ku ji akwai inda wato sun zo ne da sigan fard mutum shi kaɗai to shine mai tambaya ke cewa idan misali limami yana sallah tare da jama'a wanda akwai mamu a bayansa shin ana iya sauya waɗannan sigogin su koma jama'a mana a yi shi cikin jam'i misali zikirin da muka wuto a baya wajen a lamba ta shida ba manta ba Allahumma firli zambi kullahu ko to wannan kaga Allahumma firli zambi wannan siga ce ta farko mutum shi shi kaɗai ne ba matsayinka na liman ko kai mamu amma kuna yin sallah ne a cikin jama'a kana iya mai da siga ta koma jam'i sai ka ce Allahumma gfir lana zunubana ko kun fahimta shine tambayar malamai sun ba da jawabi ga wannan tambaya sun kafin yanzu in kana son ka ga inda aka tattauna matsalar insha Allah da fa'i kuma da dalilai masu gamsarwa ka koma majmu'ul fatawa na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn tayyib al-harrani Allah ubangiji ya shi da rahma haka akwai fatawoyi da malaman lajnatul da'ima suka yi yana nan a ainihin wato kan shabaka yana cikin littattafan su na majmu'ul fatawa nasu duk za ku ga waɗannan maganganu malaman suka ce abin da yake daidai shine duk inda sigar wato jama'a ko jam'i ya zo a cikin nassoshi na shari'a to ka yi amfani da shi a cikin jam'i kamar yadda ya zo da jam'i idan ya zo a siga ta far ka yi amfani da lafazin a matsayin far kamar yadda ya zo ba a son ka rinka yi wato sauyawa inda aka samu ya zo da wannan yanayi Allahumma sai wuraren da shari'a ta nuna ana iya ainihin wato sauyawa din alal misali idan aka zo wajen alkunuti a sallah kaga kunuti wani nau'in addu'a ne da ake yi na musamman a wasu lokuta na musamman to akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi ya karantar na alkunuti musamman idan ana sallar witri wanda ya karantar da jikan shi alhassan dan aliyu dan abi Allah ya kara musu yadda baki daya lafazin allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai to idan kuna yin wannan witirin a jama'a ne irin yadda ake yi a cikin watan ramadan to liman in ya zo a irin wannan to zai mai da shi siga ta jam'i Allahumma hdina saboda anan yana yin addu'a ne a bayyane kuma su ma mu suna yin ali Allah ya sa fahimta amma duk inda aka ɗaura wa mutum yayi shi kadai misali zikirorin da ake yi a ruku'u kaga kai kadai aka ce kai abinka kamar yadda kai zaka yi haka shi ma mamu zai yi nashi Allah ya sa fahimta amma ka gan ana alkunuti liman ba zai rinka yi kai ma mamu kana yin naka ba a'a shi kadai zai rinka yi a madadin ku shi yasa za ku ga duk inda ake yin wani addu'a a madadin mamu gaba daya to za ku ga anan shari'a ta ce yayi da sigar jam'i kamar wajen karatun Fatiha a ƙarshe ba akwai addu'a da ake yi ba da wani siga ya zo a wajen zaka ga da sigar jam'i ne ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاجا إهدنا يزود الجمع شيء ساكر شيء ما ne ani amma in an zo cikin ruku'u ko sujuda duk inda yazo da sigar fard to sai ka yi shi a fardin shi ko wajen tahiya ko du'a ul istiftahi da makamancin su jama'a fahimta ko da haka in ka zo du'a ul istiftahi a inda zaka ce Allahumma a menene ba'id baini yawwa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya yanzu kai kade zaka yi yadda kai zaka yi haka ma mu zai zaka ba zaka ce Allahumma ba'id bainana wa baina khataayana ba za ka yi haka anan ba haka wuraren tasbihi a cikin ruku'u subhana rabbi al'azim ba haka muka karanta ba to ba za ka ce subhana rabbana ba jama'a ina fatan an gane haka a sauran wurare kamar yadda mu zo mu ji a can gaba da aka ce a kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace to za mu tashi inda malai yake saminan siga ta takwas daga cikin sigogin wato zikirin ruku'u ko addu'a da ake yi a cikin afwan sujuda ko addu'a da ake yi a cikin sujuda mun kwana akan wannan siga ta bakwai in ba ku manta ba wanda muka yi bayani akai a sajada laka sawadi وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يداي وما جنيت على نفسي muka ji cewa daga bisani malam bin Albani ya gano isnadin wannan hadisin bai inganta ba da haka wannan na daga cikin lafuzan da ma'ana babu su kenan a cikin sigogi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam yace na takwas lafazin shine subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama sai mala yace wa hada wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salati al-layl wannan na takwas da zamu tashi akai a yau insha Allah da sauran waɗanda zamu ji har zuwa ƙarshen zikirorin da zai kawo to wannan an samu manzon Allah yakan yin su ne a sallar dare kun tun farkon karatun nan malam yana kokarin mayyaze mana tsakanin abubuwan da annabi yake a sallolin farilla da wanda yake a sallolin dare saboda kai ma an ka zo za ka tabbaka su sai ka tabbaka a bisa wajibin da manzon Allah ya yi su wanda yake yi a sallolin farilla to kai ma sai ka kiyaye ta a sallolin farilla wanda yake yi a sallolin dare sai ka kiyaye ta a sallolin dare an gane to wannan da za mu tashi a kai na takwas dinnan. nan da sauran waɗanda za mu yi bayani a kansu a yau ba na sallallahu alaihi yana yin su ne a sallolin dare za mu ji munasabar da sahabban da suka ba da labari suka ruwaito su da daman su wasu matan shi ne suka ba da labari irin sa sai da Aisha Allah ya kara masa yadda wasu kuma wasu sahabbai ne da suka taba samun damar wato ganin manzon Allah a lokacin da yake sallar dare ko dai sun yi sallar tare da shi sai suka jiyo shi a cikin sallan yana karanta su a sallolin dare su kuma sai suka ba da labari alherin Allah kai ga sahabban manzan Allah wannan shine aikin da suka yi wajen ba duniya labarin aikin manzan Allah baki daya jama'a fahimta ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in wannan lafazin shine subhana zil jabarut wato kamar yadda muka ji a baya kalmar subhana yana tsarkake Allah ne kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah to wani Allah kake tsarkakewa shine sai kace zil jabarut ma'abuci rinjaye shine ma'anan aljabarut mun tattauna wannan a lokacin da muke bayanin sa a cikin zikirorin ruku'u ko dan wannan ma ana yi a cikin ruku'u to aljabarut kamar da al-Imam Ibn al-Asir da yazo cikin an-nihaya fi gharib hadith ya bayyana yace wato a wanda yake da rinjaye kenan alqahru wal zilkahar walgalaba. Allah wanda yake da rinjaye yake gallaban komai saboda shine mahallicin komai da haka babu abin da yake rinjayen Allah to Allah shine zil to kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah ma'abucin rinjaye wal da kuma Allah ma'abuci mulki wannan daga al mulku kenan ko shine mamallakin kowa da komai mulkin abin da ka sani na zahiri da wanda ma baka sani ba na baɗi Allah shine mamallakin su da haka ne yake da isa ne yake da tasarrufi ne yake iya juya duk abin da yake so a yadda yake shi zai iya kafa dokan da ya ga dama ga waɗanda ya ga dama a da ya ga dama mulkin kenan ai ina fata an gane to Allah shine ma'abuci irin wannan mulkin al-malakut sannan wal kibriya Allah shi ne ma'aboci girma girman da yake iya nuna isa ga kowa jama'a an gane wannan da ke ko wato daga alkabir ko alkibir kamar yadda cikin wani hadisin kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah madaukakin sarki yana cewa alkibiru ridai jiji da kai da girma wanda mutum zai nuna ba wanda ya isa to Allah ya ce wannan mayafi na ne da aka ku halittu na kada wanda ya yafa wa kai shi sai sa ga laifin girman kai yana kai mutum wuta la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibrin idan mutum yana da girman kai ko da daidai da kwayar zarra ne wallahi ba shi ba shiga aljanna sahabbai da suka ji wannan hadisin hankalin su ya tashi suka ce ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbahu nazifun ya manzo Allah mutum yana son ya sa kaya mai kyau mai tsafta wanda za a gan shi a ce kai wani kayan kana da kyau ko mutum yana son ya fito tsaf yadda ba zai zama da kazanta da datti yana wari ba wannan ma girman kai ne haka suka fahimta sai annabi ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son duk wani abu a yi shi mai kyau da haka ka fito tsaf ka fito cikin ka ba tare da kazanta ko datti ba wannan ba shine girman kai ba amma menene girman kai sai annabi ya fassara shi da abubuwa guda biyu yace batrul haqqi wa ghamtun nas abinda ake nufi da girman kai shine mutum ya rinka ainihin wato kin gaskiya ka rinka kau da kai daga abin da yake hakika na gaskiya sannan kuma ka rinka ganin mutane ba su isa ba ka raina su wannan shine girman kai ina ma'anin cin gaskiya shine mutum yayi abin da ba daidai ba sai a zo a nuna musu cewa wannan abin da kai ba daidai bane ga abin da yake daidai ga kuma dalilan da ya sa waɗannan su ne daidai naka kuma ba daidai bane sai ce na ji amma ba zan yarda ba ko kuma na kaga wannan shine cin gaskiya ko kuma raina mutane kana ganin ba wanda ya isa sai kai da haka ba wanda zai iya maka gyaran kuskure ko ba wanda zai iya nuna maka wani abu da baka sani ba to wannan shi yake alamta girman kai to wannan shine abin da shedan iblis ko ga fata-fata kenan laifin da ya yi wa Allah kenan Allah maɗaukakin sarki ya tsini mishi albarka domin umarni Allah ya mishi yi wa Adamu sujuda sai ya ce ana khairun minhu dan me ka ce yi wa wannan wanda na fi shi alkhairi ni fa ka halice ni ne daga wuta wai kaji yanzu Allah yake gayawa wanda shine mahalicin kaga alamun girman kan kenan yanzu bai duba cewa allahn da yake sama da kowa shi ya umarce shi ba da sai yi alwa Allah biyayya amma sai yake duban abin da aka sa shi wanda zai yi wa ƙasa da shi yake almuhim mu gane cewa duk wani abu da mutum zai ga girman shi ya kai ya taka kowa to ba wanda ya isa da shi sai Allah shine kake cewa tsarki ya tabbata ga Allah ma'abuci rinjaye wanda shine mamallakin kowa da komai sannan ma'abuci girma ko jiji da kai wanda ba wanda ya isa a gaban shi a gadi wannan sifofin Allah ne jama'a an gane wannan rike ko sannan wal azama da kuma girman da ba wanda zai iya gwada kanshi da wannan girman girma na zaki babu wanda ya kai na Allah madaukakin sarki shi yasa halittun Allah sai Allah ya yi su mataki mataki wajen girma yanzu ka dubi ɗan adam ji yadda ɗan adam yake ji shi babba ne shi yana da girma ba ku ji abinda Al-Qur'ani ya cewa wancan da yake ji, ji da kai yana taka ƙasa da taka mata Allah ya ce innaka lan takhriqal ardh in yadda kake nauye kanka ka san wani yana jin wato isa sai rinka taka ƙasa da isa ko ya Allah ya ce duk wannan nauya ya kanka da kake yi ba ka dai isa ka taka kasa kasa ya burma ba lan tahrikal arda sannan kana dagawa kana haka ko asan dama waɗannan su ne hanyoyi da mutum yake son ya nuna wa mutane ya isa yana faɗi ko yana ɗaɗɗagawa haka ya Allah ce walan tablugal jibala tula duk ɗaɗɗagawan ka zaka kai dutsen garin ku tsawo baka kai ba kai talwaya ma wannan da ake sawa kofar gidanka baka yi saka kamo shi a tsayi ba ashe ka gane kai ba kowa ba ne da aka gentle yourself ka kai tawadu a gaban Allah mahaliccinka jama'a an fahimta waɗannan suna nuna mana ɗan adam ya gane shi ba a bakin kowa yake ba kenan kai baka isa ba a komai fa babu istisna'i idan kana ganin shekaru ne to akwai abubuwan da suka fika shekaru a duniyar nan haka ne ko ba haka bane idan kana jin kuɗi ne akwai waɗanda suka ninka ka kuɗi a zamaninka da zamanin da suka gabata kuma nan gaba za su yi waɗanda ba za ka taɓa kamo su ba wa ya halittu ma la ta'lamu idan kana jin mulki ne to akwai wanda mulkin shi ya dama naka ya shanye an yi a baya kuma za a yi a nan gaba kaga ashe ba wani abu da ɗan adam zai zo rinka ganin cewa shine isassan da ya fi kowa ba kenan jama'a ana ganewa ko to nan ana faɗin waɗannan sifofi ne ana tabbatarwa Allah shi kadai ya mallake su jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to dan haka cikin halittun Allah abu mafi girman halitta ma'ana a girma to babu kaman al'arsh shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta shi a cikin Alƙur'ani yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيه وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي الله يا ما ما يسمي دكاسة جبائع wannan kursiyin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tashi sifanta mana shi sai ce da za a ɗauki kursiyi a jefa a cikin al'arshin Allah to kaman zobe ne aka jefa a falalan daji tegi nawa zai mamaye kaga ba a maganin shi ko to al'arshi shine abu mafi girma a cikin halittun Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya komai a kasan al'arshi to shi kuma Allah da yake ya fi komai azama shi kuma sai ya daidaita saman al'arashin ko kun fahimta da ka ba wanda ya kai girman Allah shi yasa ka sifanta alan cewa Allah shine al'azama ne girman da ba abin da ainihin wato ya kai girman shi an fahimta su waɗannan kalmomi ne da ake sifanta Allah ake tsarkake shi kuma ake ambatan Allah da su shi yasa manzo Allah yake yin sa a cikin ruku'u kuma yake yin sa a cikin sujuda ina fatan jama'a an gane to a karkashin wannan abubuwa da dama idan ɗan adam yana faɗin wannan zikirin kuma yana tintintini a kai to zai rinka ainihin wato natsar da kanshi a cikinsu ba za ka rinka nuna jiji da kai ba ba za ka rinka tinkahu cewa kai kana da abu kaza ba ba za ka rinka tunanin cewa duk wani abu da kake da shi to ba wanda ya kai ka ba sai mutum ya zama yayi tawadu'u kamar da manzo Allah yake cewa man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya nuna shi ba komai bane sai Allah ya ɗaukaka matsayin shi da haka a cikin bayan Allah ka rinka ainihin wato yin tawadu'u kada ka rinka bugun kirji kana nuna isa domin Allah shine ma'abuci waɗannan matsayi jama'a an fahimta Allah ya samu mu dace to ka dubi yanayi da halin da mutum yake wannan addu'a a halin da yake cikin sujuda an gane a daidai lokacin da ka aza goshinka a ƙasa ka nuna kai ba kowa ba ne, ka yi wa Allah mahalicinka sujuda kuma sai ka karanta waɗannan kalmomi jama'a ko kuna fahimtar a alaƙar ambatan Allah da yanayin da kake ciki sai da ka gama kaskantar da kanka domin babu hali mafi kaskanci kamar mutum a ce ya turbuta goshin shi da hancin shi a ƙasa mun fahimta to a gaban wanda kake shi kuma sai kake girmama shi kake cewa kai ne isasshe kai ne mai jiji da kai kai ne mai mulki kai ne mai girma wato ni ba kowa bane ni ba komai bane to wannan shine abin da manzon Allah yake yi a gaban Allah kuma ya koyar da mu mu ma mu rinka yin shi jama'a ana fahimta Allah ya samu dace to kamar yadda muka ji sai malam yace tasi'an sai na tara subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangiji abin bauta na kaga kalman tsarkake Allah da yana ƙara maimaituwa shi yasa yana daga cikin ambatan Allah da Allah ya fi so kalimatani Habiba tani ar-rahman ko thaqilatani fil mizan khashifatani ala al-lisan subhanallah shine na farko Allah na san bayi su rinka tsarkake shi domin shi ma abuci tsarki ne jama'a an gane to nan ma ta annabi ya ce subhanakallahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah abun bauta na wa bihamdika yabo da godiya duk sun tabbata gare ka la ilaha illa an babu wanda ya cancanta a bautawa sai kai ya Allah kaga nan ma ya ƙara ainihin wato nuna cikar wato tsarkake Allah da ba Allah matsayin da shi kaɗai ya cancanci wannan matsayin ina fata an fahimta ashiran sai lafazi na goma daga cikin lafuzan ambatan Allah Allahumma firli ma wama a'lantu ya Allah abun bauta na ka gafarta min duk abin da na yi a sirrance na zunubi da sabo da laifi Allah ka gafarta min sannan ka gafarta min duk abin da na yi shi a bayyane na zunubi da sabo Allah ka gafarta min su kaga waɗannan addu'o'i na daga cikin addu'o'in da mutum zai rinka yi domin ya nemi gafaran abin da ya aikata na zunubi الهادي عشر في نجوم شائعة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أماني نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا wa a'zim li nura wannan shine siga na yi wato addu'a ko zikiri da annabi yake yi na goma sha ɗaya a cikin ainihin wato sujuda a sallolin dare ma'anar shi ne Allahumma ya Allah abin bauta na ij'al fi qalbi nura ka sanya haske a cikin zuciyana wa fi lisani nura ka sanya haske akan harshe na واجعل في سمعي نورا ألا كسني حسك أتكنجينا واجعل في بصري نورا يا ألا كسني حسك أتكنجينا واجعل من تحتي نورا ألا كسني حسك تكركشينا واجعل من فوقي نورا ألا كسني حسك تستمدرين وعن يميني نورا ألا كسني حسك تدامانا وعن يساري نورا كسن حسكي تهبونا واجعل أماني نورا ألا كسن حسكي قبدريني واجعل خلفي نورا كسن حسكي تبايانا واجعل في نفسي نورا يا ألا كسن حسكي أتشرينا وأعظم لي نورا كجرم محسكينا يا الله يا ما دون Allah ya bashi wannan haske ne ya rage ai shi kenan komai ta samu malamai suka fassara wannan haske da fassara mabambanta wasu suka ce abin da ake nufi shine ya Allah ka sanya shiriya da daidaituwa a cikin waɗannan gaɓoɓi nawa da na ambata da haka kunni na kada ya rinka jin komai sai abin da yake na shiriya harshe na kada ya rinka furta komai sai abin da yake na daidaici da kake so ya Allah Idona kada ya kalli komai sai abin da kake ce suka ce shine ma'anar nuran nuran da aka ambata wasu malamai kuma suka ce yana nufin haske haske din da ka sani an gane wannan da ke ko haske wannan da ka sani kana roƙon Allah ya sanya maka shi sai suka ce ma'anar shi zai bayyana a ranar gobe alkiyama a sadda mutum yake akan sirafi kan siraɗi da aka sifanta aka ce wuri ne mai duhu duhu mafi tsananin duhu sannan kuma gada ne akan wutan jahannama sannan gadan da za a hau shi ma baki irin ne sarki ya tabbata ga Allah sannan kuma ga ta siririya kuma ga kaifi ga kuma sansi kai Allah ya iya tattalin bala'i sai sa Allah yake cewa inna azaba kana garama wallahi ka tsare kanka daga azaban Allah azaban Allah babu sassauci ka dubi duk wani abu da zai taimaka wa mutum ya auka cikin tarkon wutan jahannama sai da Allah ya shirya shi akan gada agare na farko a cikin duhu ne ya nabi ya ce duhun shi ya ci wato bakin tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare da aka ko lalube za ka yi to baka san me za ka lalubo ba sannan sai aka ce za ka hau gada ne kuma gadan gaci ko kuma ga tabbata kiris ba ka gani shi ya fi gashin ka baki sannan siriri aka ce gashin kanka ma ya fi shi kauri ga kuma kaifi kamar makami kamar reza da haka in ma ka iya gano shi in ka iya lalubo shi a cikin wannan duhu to tsaga kafan ka zai kuma dolan ka ka haushi wa in minkum illa waridu babu wanda ba zai wuce ta kai shi ba sahabban manzan Allah in suka tuna wannan aya wallahi sai su fashe da kuka su ce ba su san yaya su za ta kasance akan wannan gadan ba Allah yake kun manu na jillabi na taƙau masu takawa kawai za mu tseratar wa nazaru zalimi na fiha Jifiya su wanda ya zalunci kanshi wallahi a nan za a gurfanar da shi Allah ka samu tsallake lafiya to kuma fa duk bayan wannan sai kuma gashi da santsi kamar mutum ya taka majina to ka gaya mun wanne ne zai taimaka wa mutum ya tsira a kan shi ne idan aka hau kan gadan bayan Allah masu imani sai haske ta zo musu a daidai wannan wajen Shi ne a menene rabbana nura na waghfir lana sai su rinka addu'a cewa ya Allah ka cika mana hasken mu to idan ka roƙi Allah da waɗannan haske ko ta ko'ina. to ana fatan kana daga cikin waɗanda hasken su zai ci har su wuce wannan gadan kaga shi addu'a nan na da muhimmanci Allah ya sa mu dace sai na goma sha biyu Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sahatik ya Allah ina neman tsarin yardanka daga fushinka wato ya Allah yi min wani irin yarda ka yarda da ni yarda da kwata-kwata za ka hana fushinka ta tabbata a kaina irin wannan yadda nake roƙo wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik ya Allah ina neman kai min wani irin afwa afwan da zai sa kwata-kwata ba za ka yi uquba ba Kana fahimta wa a'udhu bika minka Allah ina neman ka tsare ni daga kanka domin Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato jin kai jin kai mai tsanani wanda idan da kafirai sun san girman jin kan Allah za Allah ya ce da ba za su tsammanin wato Allah zai kama su da laifi ba saboda yawan jin kan Allah amma kuma a daidai wannan lokacin Allah na da tsananin azaba azaban da duk imanin mai imani sai ya tsorata anya azaban nan ba za ta ci shi ba kuwa to tunda Allah na da waɗannan yanayi guda biyu ga jin kai ga azaba kenan yana iya yin jin kai ga wasu bayi da suka yi mishi biyayya ko kuma zai yi azaba ga wasu bayi da suka kangare mishi to shine kake neman wato tsarin Allah daga kan shi? wato kana neman Allah ya tsare ka daga wannan sifa nashi na ukuba da bala'i da azaba ko fahimta wanda zai kama kafirai da shi da waɗanda suka saba mushi shine uzu duka minka la sana'an alaika. ya Allah ba zan iya iyakance yabo da nake yi maka ba saboda Allah maɗaukacin sarki ya cancanci a yaba mushi to amma gagayen ɗan adam ba zai iya iyakance adadin yaban da ya kamata yi wa Allah ba shine manzo Allah yake cewa ni kaina ba zan iya iyakance su ba anta kama asnaita ala nafsik ya Allah kai ɗinnan to kai ne ka cancanci yaban da ka dace da kanka da shi wato kai ne kawai ka iya yaban kanka irin yaban da ya cancance ka amma ni a matsayina na bawanka ba zan iya yin yaban da ka cancanta ba jama'a fahimta to a gurguje waɗannan su ne raguwan addu'o'in da ake yi a cikin sujuda kuma mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin su ne a sallar dare ina fata an gane to bari mu koma sai mu duba wasu abubuwa game da waɗannan ambatan Allah na farko da muka ji cewa subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama wannan ya zo a cikin hadisin sahabi Auf dan Malik al-Ashja'i ina fata an gane Auf dan Malik shine sahabin da ya bada labari yace wata rana nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu abu dawud da nasa'i da imamu ahmad sun fitar da hadisin shi hadisi ne tabbatacce yace manzon Allah sai ya karance suratul baqara a raka a farko da ya gama karanta suran sai ya ruku'u to wanda ya yayi irin daɗe wanda ya yi haka ya daɗe a cikin ruku'u ma yace amma har ya taso wannan ruku'u abinda naje yana karantawa shine subhana bil wal malakut wal kibriya wal azama yace abin da annabi ya karantawa kenan kuma kun ji daɗe wanda ya yi kwatankwacin daɗe wanda ya yi a tsaye sannan sai annabi ya wuce sujuda a cikin sujuda ya ce ya ƙara daɗewa irin daɗe wanda ya yi a tsaye a nan ma abin da na gina maimaitawa kenan subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama to irin waɗannan hadisan su suke ƙara tabbatar da cewa ashe duk sanda kai ruku'u kai su ko kai sujuda to ana son sigar ambatan da ka ɗauka shi za ka maimaita har ka taso daga wannan ruku'u akwai waɗanda suke tambaya cewa mutum na iya haɗa siga biyu ko uku ko ya ta cakuɗawa abin da ya fi dacewa kamar da malam siddiq hassan khan ya ambata ya ce mutum zai ɗauki siga ɗaya ne yi shi a wuri guda in ya so in ka je wani ruku'un ko wani sujudan sai ka ƙara ɗauko wata siga ina fata an gane wannan shine abin da ya yi wato dacewa da dalilan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to sannan abu na gaba kamar yadda muka ji wannan ya nuna ashe idan mutum ya ruku'u to bayan natsuwan da zai yi to ana son kuma ya daɗe yana ta zikirin da ake yi a cikin ruku musamman in kana sallar dare ina fata an gane to wannan kamar yadda muka yi ta yin nasiha tun baya wannan yana nuna irin yadda mutum a musamman limamai suka suke yin sallah a cikin watan ramadan a daɗe ana yin karatu a tsaye amma an zo ruku sai ka ga ɗan lokaci ƙanƙani ake yi wannan bai dace da sifar sallan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana son ruku ya rinka ɗaukan yanayi irin na tsayuwa jama'a an fahimta ko Allah ya samu dace to haka cikin sujudan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin wannan a zikirin a cikin sujuda to sai na tara subhanakallahumma ko wannan kuma ya zo ne a cikin hadisin as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda to idan kuka lura wannan yayi shigen wani lafazi da muka ji a baya da muka ji cewa annabi ya rinka yin shi ƙarshen rayuwar shi to amma kuma akwai bambanci shi wancan annabi yakan cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma kfirli ina fata an gane shine aka ce ya ta'awwalul qur'an ko to kaga nan shi kuma subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta kaji babban su kenan wancan Allahu sirli wannan kuma la ilaha illa anta as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ita ta ba da labarin wannan wato zikirin a cikin sujuda ita ma kamar yadda muka ji a baya tace wata rana suna kwance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan ya inganta ba kamar wancan na sajada laka sawadi da muka ji cewa bai inganta ba al-Imam Muslim shi da wannan hadisi yace muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai na lalibi manzon Allah sai ban je shi ba wato yana kwanta gefe na kusa da ni to can kuma kawai sai na neme shi na rasa fa zanantu annahu zahaba ila ba'd nisa'i kawai sai na riya cewa ya mun wayo wato ya bar ni akan gado ya tafi wajen wata daga cikin matan shi kaga wannan tunanin annabi ya haice ta kenan ko ta ce kawai sai ta ji bacci ya fita a idanta sai ta farka Shi ne ita ma ta sauko tana son ta bi sawu wani mamakin Allah tana jirowa ko tana sauka daga kan kwanciya ta ce sai ta fara cin karo da kafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san yanayin dare cikin duhu ko babu kuma fitilla ba haske sai ta ci karo da kafan manzan. Allah ta ce yayi sujuda akan kirjin kafafun shi wannan na daga cikin hadisan da suka nuna in an yi sujuda ana kwantar da yatsu tace haka ta jiyo kafan manzon Allah sai ta jiyo shi a cikin sujuda wa nan ne sai ta biyo na karanta wannan addu'a daga nan ne da manzon Allah yi da sallah sai manzon Allah ya ce ina zaki je ce wallahi ai na dauka ko ka je ɗakin wata matanka ce shine sai na farka ina son in lalubo ka manzon Allah ya ce haba yanzu kina tunanin Allah da manzansa za su haince ki ne ai Allah da manzansa ba za su haince ta ba za su haince ki ba ina fata an gane Allah ya kyauta har aka ce karanta inna ba'da zanni ismun ka san mafiya yawan wasu matsaloli da ke faruwa tsakanin mutane daga zato ne to wannan zato kuma mafi yawan shi Allah ya ce laifi ne saboda ba gaskiya ba ne. shedan ne kawai zai zo ya kimsa maka a zuciya Shi kenan kai kuma daga nan sai ka fara reacting to daga gari din nan sai al'adawa wal baghdha sai ya bayyana tsakanin yan uwa Allah ya kyauta to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata wannan ainihin wato bayani da ta jiyo gashi tace a fatahattastu thumma raja'tu shine na fito in lalubo ina kake sai in koma fa idza huwa raki'un yace kawai sai nayi kitibis da manzon Allah yana cikin ruku'a ruku'u aw sajidan aw sajidun ko kuma yana cikin sujuda ya kulu yana cewa sai ta karanta wannan addu'an da ta ji subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Zama an gane wannan da ko shi kuma wancan na allahumma salli ma asrartu wa ma a'lantu wannan ma a cikin hadisin ummuna aisha ce Sun san dama na ce mafi yawancin waɗannan tunda a sallolin dare annabi yake yi to mafi yawansu za zamu ji ne daga bakin matan shi inda su suke tare da shi da daddare in ka ji wani sahabi ya bada labari to an samu wani yanayi ne ya ga manzon Allah yana sallar dare kamar wancan auku dan malik da muka ji ya ce wata rana ne ya zo masallacin manzon Allah sai tarar da Allah na sallar dare shi ma sai ya bi shi sallah to a nan ne sai ya ji irin abin da annabi ke karantawa to wannan ma ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha wa an abiha ita ta bada wannan labarin tace فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم min mabda'ihi wannan daren <laughs> shi ma ta farka ne sai ta nemi manzon Allah ta rasa ta Aisha akwai akwai iya SFS ko <laughs> kun san ita ce karama cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ita ce kadai annabi ya aura wato tana budurwa da haka tana yi wa manzon Allah bamba to bamba ba ta kyale manzan Allah duk da fa manzan Allah ya bayyana karara cewa ita ya fito cikin matan shi don manzan Allah baya boyewa kwata-kwata sai sa har matan sai da suka gano haka wata rana kamar da limamin nasa'i ya roito a cikin ishratun nisa ko yace matan manzan Allah sai suka yi wa Aisha taron dangi sai suka yi mitin cewa ba fa za ta tabu ba ehe mu ma matan shi ne kamar da ita ma take matan shi da aka sai ce abin da za a yi mu je mu gaya mai fa mun fa gano ya fi nuna wa Aisha soyayya fiye da sauran matar shi to da suka faɗa haka to ya rage kuma yanzu ya za a kai sakon ga manzon Allah sai aka rasa wadda za ta je a ce ke ki je ki gaya mu sai kai ni ba zan iya zuwa ba sai ke ma ki je sai sai suka ce to mu je mu gaya wa ƴar shi Fatima ta je ka isar da sakon don kowa ya san matsayin Fatima a wajen manzon Allah annabi na ji da ita kuma ita ce kaɗai za ta iya zuwa ta gaya wa manzan Allah irin wannan saƙon da haka sai suka gayyato ta Fatima muna da saƙo ne muna da koke da manzan Allah gaskiya manzan Allah baya mana adalci ke ma dai kuma kin gani kin ga yadda yake yi da wannan fara suna nufin Aisha da haka ki je ki ce mishi mu matan shi muna ainihin wato nuna damuwan mu akan wannan rashin adalci haka suka ce kaga ashe ba kai ne mata ka za ta fara sai maka baka da adalci ba musamman duk wanda yake da mata sama da ɗaya ko sai ya taɓa jin wannan kalma bane mata za su ce baka da adalci to me ya faru da haka muna son ki je ki gaya wa manzon Allah ya ji tsoron Allah yi mana adalci tsakaninmu da wannan matar shikenan Fatima sai ce ba komai sai ta je tana zuwa ina kamar yadda suka faɗi sai ta samu manzon Allah yana kwance ne ma akan cinyar Aisha kaga magana a tabbata guri ta wata Fatima da ce sallama manzo Allah ya amsa sallama ta ya ci gaba da kwanciyar shi ya shigo ta ce ta kama ɗaya juye juye haka annabi ya ce lafiya faɗi me ya kawo ki ya ce na zo ganin ka ne ni kike son gani eh to me kike nufi ya ce ka fito mu je mu yi magana manzo Allah ya ce duk abin da zaki gaya mini a keɓe to ki faɗa a gaban Aisha dan ba abin da zan je a ɓoye da ba za ta iya ji ba a gari abu na ƙara fitowa ko <laughs> ya ce to gaskiya matan ka ne suka aiko ni suka ce ka ji tsoron Allah ka yi adalci tsakaninka da su da wannan matan nan taka <laughs> manzo Allah zai ce to murmushi yace Fatima kin san wato ina ƙaunanki ko yace kwarai yace to duk abin da nake so ke ma ki so wannan abin da haka Allah ya kinsa mini kaunar Aisha da haka ke ki kaunace ta wannan maganan ba ruwanki a ciki ke fita a cikin sabgar na kawai <laughs> daga ranar Fatima ta ce lallai na gane abun nan ya wuce yadda ake tunani sai ta koma ta gaya musu sako suka ce ki koma ki tsaye ni in koma ba zan koma ba to daga nan ne sai suka ce to wallahi a samu wata da za ta bugi kirji ta je ta gaya mushi nan ne suka tura Zainabu bintu Jahshi Allah ya kara mata yadda kun san ita ce cikin matan manzan Allah take ɗan nuna wa Aisha ba ta isa ba ita take nuna mata yaka, an fahimta ko to ne sai aka ce to ke kije tunda ai ke ma kina da wani matsayi kaza kaza kaza kaza kaza nan ma ita ma ta je annabi ya ƙara gwafile ta ashahi kun ga Aisha duk wannan abin da manzon Allah yake nuna mata wai kuma duk da haka idan ta farka da daddare in ranar kwananta ne in bata ga manzon Allah ba abu na farko da yake zuwa mata shine kuma manzon Allah ya kyale ta ya wajen mata kun gane sabon da kike son ku wato wannan yana nuna kun ga mata ba za ka iya musu ba ina fata an gane sai sa wani lokacin kawai sai dai ka duba Allah ka rabu da su amma an kace za ka biye musu to kamar da annabi ya ce in za haka in za hafta kasarta kasartaha Allah sai dai ka karya ta an gano wannan da kyau ko Allah ya samu da shi yasa manzo Allah wasu abubuwa da dama an suka yi ko sai ya yi kaman ba bai san suna yi ba sai ya fita sabgan su kawai an gane saboda da haka kawai za a iya jin ku shiru da mata ba wai dan ana zaune lafiyan ba da gaske Allah ya samu shi. to a wannan daren ma abin da ya sa na kawo wannan kun je a munasaba daban-daban Aisha za ta farka ta ce ba ta ga manzon Allah ba ta dauka ya je wajen matan shi to a nan ma still abin da ta ƙara yi ɗin kenan to amma kuma wani hikimar Allah duk sandan hakan ya faru ko to sai ya zama wani karatu ne ashe za ta ruwaito mana daga manzan Allah da hakan bai faru ba da ba za mu ji karatun ba a haka ta ruwaito mata wancan ta ruwaito mana wancan zikirin mun deji subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta a haka ta ruwaito mana batu game da wannan sallah da annabi ya je na ban kwana da ainihin wato shuhada'u a Uhud da kuma sahabban da suke kwance a makabartar Baki'a har ta ce ta tura baiwanta barira ko da ta ji shiru sai ta ma ta bi sawu can ta je ta ga manzon Allah ya nufi hanyar makabartar Baki'a yace manzon Allah ina manzon Allah yake ina kwance ne malaika Jibril zai same ni yace in je in musu addu'a musu ban kwana shi manzon Allah yana dabda barin duniya ne Da haka ta ruwaito mana wannan addu'a da addu'a da ake yi in za a shiga makabarta ko kun fahimta kaga da duk waɗannan munasaba mu faru ba duk ba za mu ji waɗannan karatun ba to wannan addu'an shi ma bari ku ji ce muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa faqattu rasulullah sai na lalube shi na rasa ya fita daga cikin bargo kenan ko ko zanin da muka liba min madja'ihi daga inda yake kwance faj'altu altanku sai na fara neman manzan Allah kaji sai ka ce wani kuɗi sai tana neman manzan Allah wa zanantu annahu ata ba'da jiwarihi sai na zaci cewa ya tafi wajen wata ce daga cikin matan shi fa waqa'at yadi alayhi wa huwa sajidun kun gani ko yace ina cikin lalube kawai sai na danko shi yana cikin sujuda sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqulu to a cikin sujudan ne sai na jiyo shi yana cewa Allahumma ighfirli ma asrartu ya Allah ka gafarta min duk abin da nayi a sirrance wa ma a'lantu da duk abin da nayi a sarari to kaga daga inda ta ruwaito mana wannan karatun kenan wannan hadisin shi ma hadisi ne tabbatacce al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi haka al-Imam Ibn Nasr daga sahai daga jarir daga mansur daga hilal dan yasa shi kuma daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda to jama'a kun ji wannan shine munasaba ta gaba to wannan addu'ar ita ma za ku ga tayi kama da wanda muka wuto a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara daga abu daga zunuban shi duka ko Allahumma kulli zanbi kulla dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa nan ma sai ce Allahumma salli ma asrartu wa ma alam kuma anan kamar yadda muka faɗi tun farkon karatun nan ka je da nabi yayi shi a sigan far mutum daya to haka kai ma za ka yi shi idan ka zo sallah Allah ya sa mu dace to sai ta kusa da ƙarshe Allahumma ja'al fi qalbi nura ko shi kuma wannan cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mushi yadda wanda shi ma mun biyo hadisin sun baya ya ce wata rana aka aiko ni wajen gaggona halaki wato wa ko kanwa ‘yar uwar mahaifiyanshi ita cewa ita ce mai muna Allah ya ƙara mata yadda alimamun Bukhari ya fitar da hadisin da wasu malamai ya ce da na zo gidan sai na je ɗakinta kai tsaye tunda ita yar uwar mahaifiya ta ce to sai na je ɗakin ta tun bayan la'asar manzon Allah bai shigo gida ba sai ta ce ka jira shi saboda a nan zai kwana yau yau girki na ne aga ba sai ya je yana ta neman ina annabi yake ba ko da haka bla da ba sai ce sai na zama a ɗakin ta can har isha annabi bai dawo ba sai ta ce to ka kwanta mana tunda dai tabbas zai sai ya zo gidan nan haka kada ka damu kuma nan ɗakin ɗakin uwarka ce kaga ba abin a gaggauta shi ko ce sai kwanta to can kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo cikin ɗakin yana shigowa sai ga yaro a kwance a to ya dai san bai da wani yaro a ɗakin ko me wannan wani yaron sai ce ai Abdullahi ne ko me ya kawo shi sai ai an aiko shi wajen ka ne to ya kun yana ta jiran ka Shi ne na ce jira ai kana nan zuwa gashi kuma dare yayi da haka bari ya gaya maka sako ya tafi gida sai mu Allah ya ce a inda dare yayi ki bar shi kwana a ɗakin Allah da ba sai ce ina ji sai na yi addu'ar zuci na ce alhamdulillah dama ni ma Allah Allah nake in samu dama in kwana tare da manzon Allah in ga me manzon Allah yake yi cikin dare tunda da rana muna tare da shi amma da dare ban taba ganin abin da yake yi ba da naji annabi ya ce in kwanta sai na ƙara mummikewa kamar ina bacci <laughs> ya shi ne ya ce sai maza Allah ya kwantar da ni ta ainihin wato tsawon matashin kan shi kuma da iyalinsa sai suka kwanta ta faɗin matashin mana akan filan sun kwanta akan shimfiɗa ɗaya Allah ɗan Abbas sai ya kwanta a gici haka ta inda tsawon filo yake shi kuma manzo Allah da iyalin suka kwanta a faɗin filan kun fahimta ko da haka shi ya yi ta san su kuma sun kwanta haka a haka suka kwanta wallahi da ba sai ce baccin da ban ƙara yi ba kenan ina nan ina lura in ga manzon Allah zai yi yace ileku dare ya fara tafiya kashi ɗaya bisa uku na dare kawai sai annabi ya tashi yace sai ina kallon shi da ido ɗaya yace sai manzon Allah ya nufaci wani salka da ya rataya a bango kun san su a wancan zamanin idan aka cire fata a jikin dabba sukan je ne fatan sai su tsince shi su mai da shi kamar jaka haka a ciki suke saurin ruwa saboda buzun shi yana rage heat loss sai zama yana containing yana maintaining regulating heat exchange don haka an sa ruwa mai sanyi sai a ɗan ji shi da sanyi ba tun wannan sarkar ta ce abu da ba sai kai sai maza Allah ya ce wannan salkan sai ya kwance bakin shi sai ya rinka yin alwala daga ruwan da ke ciki alwala haka sama sama yace da ya da alwala sai ya zo ya kabbarta sallah ya fara sallah ce can ni ma sai na fara nika irin wanda ya tashi bacci haka Ya ce sai na zo na tsaya kusa da manzan Allah a nan ne ya ce sai na tsaya bangaren manzan Allah na hagu Ya ce har sai da manzan Allah ya kama kunni na yana murzawa haka irin in ma ina bin bacci bacci ya sake ni yace ina ko ni ba bacci nake ba yace sai manzo Allah ya dafa kaina ya dawo da ni barin shi na dama daga nan shi ma ya nuna mana inda mamu zai tsaya idan mutum biyu za su yi sallah da ya tsaya a hagu annabi ya dawo da shi dama to anan ne yace manzo Allah sai sallah mai tsayi to da ya zo cikin sujuda sai na biye karanta wannan addu'a kuma mun fahimta ne da ke ko to anan ne ya roito mana wannan ainihin wato hadisi a ah, kamar yadda muka ce al-Imam nasai ya fitar da wannan hadisin amma asalin hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda ainihin wato Imam Bukhari shi ma ya fitar da wani bangare na ainihin wato hadisin Allah ya sa mu dace to sai na karshen su wanda shine muka ji yanzu اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتي وأعوذ بك منك لا أصلي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي shi kuma wannan hadisi ne wanda ummuna Aisha ita ta bada labarin kun ga ashe mafiya yawan su da Aisha ta bada labarin ko wanda Imam Muslim shi ya fitar da wannan hadisi shi ma wannan kaman dai ƴan uwan irin halin nan dai da ta ruwaito hadisin a ciki haka aka yi tace faqat rasulullah wata rana na ƙara tashi tsakar dare sai na ji ban ji annabi a kusa da ni ba <laughs> wato annabi yana gidan Aisha Aisha ba ta bacci mai nauyi an fahimta ko saboda tana nan tana gadin abinta kuma wai duk da haka fa manzo Allah sallallahu alaihi a kwana biyu yake yi a dakin Aisha kuma sauran matan sai ɗaya yake yi saboda sauda ta ba da daranta ga yi su Aisha a lokacin da take ta fara fahimtar kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato a shirin rabuwa da ita da ita ko ba ta son ta yi asarar manzan Allah sai ta zo ta tsare ƙofar manzan Allah wata rana annabi zai fita je masallaci manzan Allah ce lafiya ne ya kawo ki ce na zo neman alfarma ne alfarman da nike nema shi ne, ka taimake ni ka yi min rigan arziki ka danna a ƙarƙashin aurenka har ta Allah ta zo kaina mana in mutu ina ƙarƙashin aurenka amma kuma ni kuma zan haƙura zan sadaukar da girki na dare na zan sadaukar da shi kuma in ba wanda na san kafi fi son kowa a cikinmu. in ba Aisha sai ya zama ni ma na ba da wani abu a madadin alfarman da za a yi manzo Allah yake a ah, kin yadda ai haka tace kwarai da gaske sai manzo Allah ce an gama hakan za a yi kun ji dalilin da yasa annabi ya zauna da sauda kenan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ita ma ta zama ɗaya daga cikin lissafin ummahatul mu'minin to Aisha kuma sai zan ita yanzu tana da girki biyu ko sauran matan suna da daidai to wannan yana daga cikin consensus da mata in sun yi ya halatta ina fata an gane Allah ya sa mu dace to tace wannan daren ma kawai sai na lalubu manzon Allah na ji shiru ban ji shi ba faltamassuhu fawaqa'at fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi yace ina cikin laliban shi a cikin ɗakin kawai sai na damko kafafun shi sai na ji ya kafafun shi guda biyu yana cikin sujuda wa huwa fil yana cikin sujuda shi yake nufi da shi take nufi da masjid wato inda annabi yake sallah wa huma mansubatani kafafun suna kafe wa huwa yaqulu sai na ji shi yana wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik har zuwa ƙarshen addu'a jama'a mun gane wannan da ko al-Imam Muslim kamar yadda muka ji shi ruwaito wannan hadisi to wannan shine karshen bayani game da waɗannan zikirori da addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi a cikin ainihin wato shuhuda to gaban da zamu shiga duk da lokaci ya riga ya ƙure shine annahyu an qira'atil qur'ani fi sujudi batu game da hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi na karatun alqur'ani a cikin sujuda kun ji duk waɗannan addu'o'in da muka karanta akwai addu'an da yake ayan alqur'ani a ciki babu dukansu daga zikiri ne sai addu'a wannan shine abin da ake yi a sujuda ba a karanta alqur'ani da dama wasu na yin tambaya cewa mutum na iya yin rabbana atina fid dunya kaga rabbana atina fi duniya bangare ne na addu'a wanda ayan alƙur'ani ce an gane ko to mutum na iya yin shi a matsayin addu'a amma a cikin sujuda ba zai karanta ba domin kada ya zan ya karanta ayan ƙur'ani. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bari ku ji abin da yake. yace wa kana nabi sallallahu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i wa sujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hani game da karatun alƙur'ani a cikin ruku'u ne ko a cikin sujuda wa ya'muru bil ijtihadi wal iktari min ad-du'a abinda manzon Allah ya kwadaitar shine umarni cewa a yawaita addu'a amma ba karatun Al-ƙur'ani ba kun san mun yi mana tafsilin waɗannan gaɓoɓi guda uku ko muka ce ana iya kasafta Abin da ake karantawa a matsayin zikiri gida uku akwai zikiri a matsayin zikiri ne zaman kanta akwai karatun alkur'ani akwai kuma addu'a to idan za a jera ta a matsayin a martaba karatun alkur'ani shine yake saman su duka daga karatun alkur'ani to sai batan Allah azkar ko zikirori daga nan kuma sai addu'a da haka duk sanda mutum ya karanta alkur'ani to ya shigar da ambatan Allah ciki kuma ya shigar da addu'a a ciki haka duk sanda mutum ya yi wani ambatan Allah to ya shigar da addu'a a cikin shi shi yasa wasu lokuta da za ku ji annabi yana kwaɗaitar da cewa a yi addu'a ko kuma sai ku ji an ce annabi ne yana yin wani zikiri a lokacin kaman addu'a da aka ce ana yi a ranar arafa me manzon Allah ya ce shi da sauran annabawa suke yawan karantawa la ilaha illa anta ha la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga a zahiri kai da baka san wannan bayanin ba sai ka ce to ina addu'an anan a'a shi wannan zikirin kadai addu'a ne ba ku ji wa'azin da aka yi mana nan ba na mutum tsakanin godiya da butulci da aka ba mu kissan annabi Yunus lokacin da ya fada cikin kifi a cikin teku me ya roƙi Allah da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin madadin ya rika cewa Allahumma farijini Allahumma khrijni ila fawqal ardi Allahumma najini min hadha din bai yi wannan ba sai rinka cewa la ilaha illa anta subhanaka inni da wannan Allah ya tsira da shi domin ya ambaci Allah kuma ya yi addu'a ko mun fahimta to ashahid karatun alqur'ani to ba a yi a cikin ruku'u ko sujuda me ake yi imma ambatan Allah imma addu'a ko kun fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana yaqulu da shi yace ya'muru bil ijtihadi wal isar min ad-du'a fi hadha ar-rukn annabi yana umarni ne da cewa ayi kwazo ayi kokari wajen yawaita addu'a a wannan gabar kama mazafin ruku'i kamar yadda ya gabata a cikin bayanin ruku'i wa kana yaqulu kuma manzon Allah ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun gaban da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine a yayin da ya sujuda babu lokacin da bawa yake kusantan Allah kusanci mafi wato mafi kusanci na ƙarshe sai in bawa yayi sujuda da haka sai manzo Allah yake fa akthiru du'a fihi da haka ku yawaita addu'a a wannan yanayin to duk da cewa lokaci ya riga ya kure amma za mu zaki tashi akan wannan gaban insha Allah wasu matsaloli za mu tattauna a karkashin wannan wannan lafazin hadisin da annabi yake fa aktiru du'a ku yawaita addu'a fihi a cikin wannan hali na sujuda to anan ne inda malamai suka tattauna har suka ƙaru juna da ainihin wato fahimta wasu malamai sai suka fahimci addu'a'u da ya zo a nan to yana hassare iya addu'o'in da sahabbai suka taɓa jiyowa da kunninsu manzan Allah yana yi da aka ce wasu malamai suka ce alifin da lamun ɗin nan to lil ahad ne jama'a an gane wannan da ke ko da aka duk addu'an da za ka yi to ka rinka yi wato zaɓa daga cikin wanda aka ruwaito daga manzan Allah wasu malamai su kuma da suka zo sai suka ce a'a sun fahimci ƙarin bayani sama da wannan Alikun da lamun ɗin to lilisti giraki ne ba na haji ba ne don haka in mutum ya yi wani addu'a daga cikin addu'o'i tabbatattu ko da ba a ruwaito cewa an ji annabi yana yi ba to ya shiga nan da annabi ya ce fa aksiru du'a ko kun fahimta to nan ne inda asalin wato aka samu wannan fahimta da malamai suka yi to za mu zo mu tattauna wannan kabiya akan cewa to ya yi kamata a mu'amalanci irin wannan jama'a an gane wannan da ke ko domin a kashin gaskiya a da wato ina fahimtar cewa alifin da lamun din ne lil ahad to amma an samu manyan malumma da suka tafi akan cewa a'a lil ne za dai mu zo mu wannan bayani insha Allah Allah kai mu darasi na gaba sannan abu na biyu za mu ƙara tattauna wata matsala akan nan da aka ce inda bawa ya fi samun kusanci da mahalicinsa shine in yana cikin sujuda sannan ga wata hadisi ko wani hadisi can da muka wuto a baya da annabi sallallahu alaihi hadisin jabir ko aka ce wa manzon Allah a cikin gaɓoɓin sallah wani gaɓa ne ya fi falala sai annabi ya ce ulul qunut shine inda mutum ya tsaye karatun alkur'ani mafi tsayi wato a tsaye nan ne gaban sallan da ya fi falala nan kuma an ce an fi kusanci da ubangiji to tsakanin dadewa a tsaye ana karatun qur'ani da kuma sujuda wanne ne ya fi falala to waɗannan matsalolin a kansu za mu tashi in Allah ya kai mu darasi na gaba 'yan uwa masu albarka muna ainihin wato roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah ubangiji ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu ya ƙara nuna mana haccen sunna a bisa fahimtar shi annabin da sauran magabata na ƙwarai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi